tsakanin magi da manja ma naira dubu ta kare Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Dubu daya ba kudi kuma ba, magi packet ɗin shi ba 600 naira, magi kawai. Dubu daya ba zai siya komi ba. To dubu daya mai yaje da shi ba, ba da yawa bai, do abinci na kudi. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce tare da Muhammad Awar Suleiman da Bilkisu Ahmed ke muku barka da sake kasancewa da mu a wannan shirin. Yaya kuke kashe Naira dubu ɗaya? Shin Naira dubu ɗaya ta isa a yi cehone a ci abinci a ƙoshi ko dai a taɓa a lashe? A cikin shirin namu za ku ji yadda mahi yawan 'yan Najeriya magidanta mata da matasa ke kashe Naira dubu ɗaya a duk sahiya. Wakilanmu daga sassa daban-daban sun tattauna da su akan wannan batu. Sannan kamar kowace Juma'a editan jaridar Aminiya Salihu Makera na tahe da tsarabar manyan labaran da ke cikin jaridar ta Aminiya mai hita yau. Bari mu fara da yankin kudancin Najeriya mu ji yadda ake kashe Naira dubu ɗaya a rana. sunana abbas ibrahim dalibi wakilin jaridar aminiya da daily trust a yanzu haka ina jihar ogun a kasuwar lafenwa da ke daura da unguwar hausawan nan ta sabo a bekuta a tare da ni akwai assalamu alaikum sunana ah, alhaji sani dan jummai amma an fi sani na da dan ona idan ka waye gari da naira dubu daya a hannunka a zamanin nan na yanzu me kake iya yi da ita a matsayinka na magidanci a gaskiya fi dan in tashi da safe yanzu da naira dubu aljihuna a takaice kamar ba da ko sisi ne saboda ba abun da take yi min babu wani estimate da za mu yi da ita saboda expensive na komi ya riga ya yi tsada babu wani abun da take yi kamar me dai zaka iya saya na cefa ne to a takaice ya yanzu an ka ce cefa ne kana da naira dubu ai wata kilma tsakanin magi da da da manja ma naira dubu ta kare ko ba za ta yi ba ma to kaga cikin eh, kashi eh, uku wata ko kashi guda ba za ta yi ba babu ya za a naira dubu ta yi ce wani gari ne ko ma alamar yin ta ba za ta yi ba ba ta yi kwata-kwata to in karan kanka ne kai kaɗi fa to kamar in ni fito din zan yi kari akwai inda za mu samu abinci misali akwai eh, amala da zan ce a bani da nama wurin kawai naira dubin ta kare ba wani samun wani canji da zan samu tsakanin amala da nama da ruwan da za a kama waɗanda zan sha naira dubu na kashe ta wurin. Abbas Ibrahim ɗalibi kenan wakilin mu a kudancin Najeriya. To yaya abin yake a Jos jihar Plateau? akwai ɗan sauƙi-sauƙi ko haka al'amarin yake a ko'ina? To a yanzu dai ina dilimi wajen da ake gyaran motoci ah, da ke karkashin cikin karamar hukumar a Jos ta Arewa a nan jihar Plateau. Malami me sunan ka da Allah? Eh, sunana Ashiru Hassan. To idan misali ka samu dubu ɗaya, me dubu ɗaya za ta iya maka rana? Abin da za ta iya mu eh. shi ne abin da yara na za su iya tafiya makaranta da shi, eh. sea break da shi. to a na biyu na tare da menene sunan malama sunana jk daniels kana ganin bai dubu ɗaya zai yi maka cefanen gida na yau da gobe <laughs> gaskiya a rayuwar yanzu dubu daya ba ta taka kara ta kare jin eh. mutum ya ba balle mu a ce na tafanin gida in kana da dubu daya bai kai mana a tsaya tumatirin za a hada miya ma da shi ba balle a ce tafanin gida gaba daya hmm. to gaskiya a rayuwar yanzu kam dubu daya ba ta iya yin komai a fannin cefanen gida haka eh, to ah, kai kuma malamin mai sunan ka sunan ado abdullahi me dubu da za ta yi maka rana gaskiya a zamanin ne yanzu dubu ɗaya ba abin da za ta yi saboda kaga dubu ɗaya gaskiya a yanzu in ka cire ma da safe ka biya ma yara kuɗin mashin da ɗan abin da za su ci a wannan za ga baya wasa wani kuɗi a dubu ɗaya bayan da na kai ga ce Ado Abubakar Musa kenan wakilinmu a jihar Plateau. A nan cikin garin Abuja kuma Bilkisu Ahmed ta zazzagaya ta tattauna mana da wasu mata akan yadda su kuma suke kashe naira dubu ɗaya a kowace rana. Idan aka baki naira dubu ɗaya yanzu me za ki iya siya da ita? Dubu ɗaya ba zai siya komi ba. A yanzu Najeriya da muke dubu ɗaya ba zai siya komi ba. Idan aka ce ki manejiya, ya za ki ki manejin wannan dubu ɗan ki sai ma ki abinci. Manejin 1000 din ne shine sa saya dankali mai gongoni karami din nan 300 350. Sa sa gishiri a ba yara. Daga dankali ba abun da dubu daya zai siya a kasuwa. To dankalin nawa kenan za ki siya? dankali za a don eh, ba an ce manejin ba kila za a siya kamar dankali na dari shida ko na dari bakwai na dari shida ma kwaya nawa ne bai wuce kwaya hudu ko kwaya biyar ba abun da suna kasa kina da 'ya'ya nawa kenan nawa kamar nawa za ki siya in kin 'ya'yanki nawa kamar na guda biyu da ni da mai gidana mu hudu kenan sai mu yi manejin da dubu daya din a siya dankali din a yi amfani da shi kina nufin ba ki iya sayan taliya ko shinkafa da dubu ɗaya taliya taliya yanzu guda ɗaya ɗari hudu a kasuwa ya kai ɗari hudu a wani wuri yana sayar da ɗari uku da tamanin to in an siya taliya kasan taliya ba za a iya dafa taliya ba mai ba mangi ba wannan ba so 1000 ba zai dafa taliya yanzu ba me yake sauka dubu ɗaya <laughs> dubu da ba kudi kuma ba ka je kasuwa in magi ne magi packet din shi ma 600 naira hmm. magi kawai to bele ki cewa yaki sai egusi egusi 1400 naira for one mudu dubu daya da dari hudu da egusi. yes to me dubu da zai yi breakfast ne ko sai zaka sai da koko eh koko eh? da sai din ma yaran ka guda nawa eh? so we were, we were facing so many problems in nigeria like feeding kisan kuka miyan gargajiya to kuka din ma da kansa mudu daya yanzu ya zama 800 naira ko 800 sai da ki sai ko gwangwami guda daya wanda za ku yi nama ma kake ma magana nama cikin miya Kowa ya ci dai a koshi kin gane ko to dubu daya ne sarki manajin miyan kuka in ba haka ba wallahi ba kanta honestly Ni da aka baki dubu daya ki sai ma iyalin ki abinci yaya za ki iya kashe wannan me da me ki iya siya dai ya je gari da magi da gishiri da mai to dubu da mai je da shi ba ba da yawa ba don abinci na kuri abokiyar aikin mu Bilkisu Ahmed kenan da wasu mata a nan Abuja Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust muna magana ne akan yadda mutane ke kashe naira dubu ɗaya a kowace rana Kuna jin Shirin Najeriya a yau ne ta shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta shahinmu na sada zumunta ta facebookcom aminiyatrust Haka kuma kuna iya neman Shirin Najeriya a yau a Google Podcasts ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Sannan kuna iya sauraron Shirin Najeriya a yau ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Kahin mu ci gaba ga editan jaridar Aminiya Salihu Makera da kunshin manyan labaran jaridar da za ku iya saya yau Juma'a. To babban labarinmu ya taɓo maganar kasafin kuɗi da jihohi suka gabatar na har na naira tiriliyan takwas. amma kuma bincike yana cewa jihohi uku ne kawai za su iya samar da kuɗin cikin sauki wato sauran jihohi za su dogara ne da bashi ko kasan tarayya ko kuma tallafin da ake kira bail out kai kuma tattauna muka yi da wani masanin kiwon lafiya game da sabuwar sabon samfurin corona virus da ake kira omicron inda ya bayani kan abin da ya bambanta ta da sauran nau'in cutar sannan akwai labarin wani dpo da ya lashe gasar sabuka inda yake cewa labarin siyasa ya tunanin iyaye da dama da suke hana ‘ya'yansu shiga aikin ɗan sanda. Akwai kuma labarin jana'izar dan majalisar da ‘yan bindiga suka kashe a hanyar Kaduna zuwa Zaria. Sai kuma labarin da ke cewa Obasanjo ya ce ya yi abin da zai iya yi don haka mu fara shirin abin yi bayan mulkinsa. Da kuma sarki musulmi ce shugaban sai na siyasa ta da lamarin tsaro. Wannan sun faɗa ne a wajen wani taro da aka yi kan tsaro a nan Abuja. Na'am. To idan mun ƙetara kasashen waje. To a ƙasashen waje akwai labarin da yadda rikicin Sudan ke ci gaba da gudana har yanzu. Sai kuma akwai wani tsohon shugaban shi a da ya kwana bautar saniya wato addinin Hindu a kasar Indiya. Akwai kuma labarin da ya shafi um, takaddama da ake a kan nukiliyar Iran tsakaninta da kasashen yamma. Akwai yan gudun hijirar kamaru dubu talatin da suke buƙatar agajin gaggawa a ƙasar Chadi. da kuma a labarin da ke cewa 'yan tawayen tigray sun sake shiga birnin lalibela da ke kasar habasha na'am to sai mu je bangaren alajabi a bangaren alajabi wani hotel ne da ake biyan tsabar kuɗi naira ɗaya har naira miliyan goma sha hudu kan ɗaki ɗaya da kwana uku sai kuma wani da aka kama shi har sau biyar a cikin kwana uku saboda ya kama da fursunan da ya gudu sannan kuma akwai wanda ya gina matarsa irin gidan nan mai tarihi da ake kira Taj Mahal a sama da naira miliyan 140. To mu leƙa bangaren wasanni to a bangaren wasanni mun yi nazarin koci kocin da suka horar da super eagles na najeriya ne daga 1949 har zuwa bana da kuma jawabin da kocin kocinta na ƙarshe wato ror ya yi game da sallamarsa da yi sannan sai labarin ritayar da ɗan ƙwallon barcelona sergio aguero ya yi wanda ya bayan dalilin da ya sa ya retire. An gaida Muhammad Awul Sulaiman da editan jaridar Aminiya Salihu Makera. A yayin da wasu ke kukan cewa Naira dubu ɗaya ba ta isa, wani ma cewa ya yaushe rabon shi da riƙe Naira dubu ɗaya tashi ta ƙashin shi Kamar yadda za ku ji ta bakin wasu matasan da muka nemi ra'ayoyinsu a kan yadda su kuma suke kashe Naira dubu ɗaya jiddin wala hairan. Amma da farko ga Muhammad Awul Suleiman da wasu ra'ayoyin da aka turo mana a rubuce ta shahinmu na Facebook. To, Muhammad Abdullahi ne ya fara da cewa Golden Penny Spaghetti 380, kayan miya Naira 150, magi Naira 60, manja 200, ice na Naira 200, wannan abincin safe kenan a dubu ɗaya saura Naira 20. Sai kuma labaran Ahmad ya ce, Abin ban haushi, rabona da samun Naira dubu ɗaya na manta. Ibrahim da Suki ya ce, Daga safe zuwa yamma ta ƙare. ɗari uku da safe, ɗari hudu da hamsin rana, ragowar a yi maleji da daddare. Sunana Abdulsalam daga Katsina Funtuwa. Ni dai da nake kashe naira dubu guda din rana. Na farko dai da safe idan na tashi. A cire kuɗin mashin da zan fita kasuwa naira ɗari ɗari ake kai mu don mutum da zuwa ya dawowa ɗari biyu ta mutu. A cikin naira dubun nan zan ware naira ɗari uku zan karya da ita ita ma maleji zan yi zan ci na naira ɗari da hamsin in sha shayi a maleji don cin tuwo yanzu ya yi ƙarfin mu ita ma wainar da mai wani unguwar mu tana da alhani muke haka naira ɗari hudu ta mutu ina sa katin naira ɗari biyu da rana domin kiran 'yan kasuwa da kuma kiran budurwata domin ba wa fulawa ruwa naira nawa yi min lissafi ɗari shida ta mutu sannan kuma saura naira ɗari hudu naira ɗari hudu zan ci abincin rana Dari uku kenan za sami yar garau-garau wata mai garau-garau ke yi ta samu ta dari biyu dan samu dan kihi na naira hamsin in kara kuma in na samu wata mai wara yan ɗanci saboda dai kwaɗayi da kuma shan ruwa sauran canji kuma zan nemi na dare don yin na dawo ma sai na nemi nan ce wurin in na muta ƙara ban sannan nake samu yanci na dare a hakan ma sai an hada da abincin gida to wannan shine lissafin yadda nake kashe naira dubu ta Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana Jibril Hamza Sa'ad daga nan Kano farko dai da safe ina siyan koko da kosai da dankali na naira ɗari da hamsin sannan kuma ina biyan kuɗin abin hawa na je wurin aiki na naira ɗari biyu sannan kuma da rana ina kashe naira ɗari biyu a abinci na rana kenan sannan ina sa katin waya na naira ɗari biyu a kullum shida sai kuma da daddare nake kashe ragowar ɗari biyu da hamsin da abin da nake kashe kenan a kullum dubu da take karewa. Um, Assalamu alaikum sunana Mahmud Muhammad Mahmud zage daga birnin Kano. Zan karya da abin da bai gaza ɗari biyu ba ko sama da haka. In sai data to tun a lokacin na kashe ɗari biyar kaga kana maganar ɗari bakwai. sannan abubuwa na yau da gobe da abincin da zaka yi da dare bana ji maganar gaskiya ma dai dubu ɗaya ba ta yi a wadace yadda zaka yi Assalamu alaikum Daily Trust Aminiya. Magana kashe dubu ɗaya a rana ɗaya a wajen matashi. Yanzu lokacin mai malfa Jonathan. Naira ɗari da talatin ɗinka za ka je a maka indomi da kwai a wajejen mai shayi amma yanzu indomi ɗayan ma abinda ake yin ta naira ɗari biyu ne a wasu wuraren haka ake yin ta. To a matsayina dai na matashi ɗan Najeriya gaskiya abun ba a cewa komai. naira dubu aini kawai daga hawa iya hawa transport ma hawa keke PEP ina hawa ma magana ta ƙare dubu ɗayan ta ƙare. ra'ayoyin wasu matasa kenan akan yadda suke kashe naira dubu ɗaya a rana. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haduwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awul Suleiman da Bilkisu Ahmed. da wakilanmu Abbas Ibrahim Ɗalibi da Ado Abubakar Musa sai kuma editanmu Sagir Kano Sale. Ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.